kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun guyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول alihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu sauraronmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka kada a manta muna nan a cikin darussanmu waɗanda muke gabatarwa waɗanda suke yin bayani akan hukunce-hukuncen mata a cikin azumin wata ramadan idan ba a manta ba a darussan da suka gabata mun yi bayani akan a hukunce-hukuncen da suka shafi a ɗiba jini mana shin ya halatta mace ta ba da jininta a ɗiba a wata ramadan ko kuma bai halatta ba inda muka yi bayani cewa ɗiban jini a bawa wani yana iya karya azumi kamar yadda yin ƙaho yake karya azumi yau kuma za mu ci gaba da wasu masail ɗin waɗanda suke da alaƙa da mata a ramadan matsalar da za mu fara da ita shine hukuncin fitar da maziyi mana za ka samu yanzu da yawa mata da maza sukan cakudu a makarantu ko kuma wani lokacin mutum da matarsa wani lokacin sukan zauna su yi hira sai ka ga maziyi ya fita ta hanyar wannan hirar da kuma jin daɗin da za a yi da juna menene hukuncin wannan a malamai sun yi saɓani a kan maziyi shin yana karya azumi ko kuma baya karyawa amma dai abin da ya fi zama daidai shine maziyi baya karya azumi saboda ba a samu wani hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa maziyi yana karya azumi ba sai dai kasancewar maziyi baya karya azumi wannan kuma baya sawa mutane su dinga yin sakaci ta yadda za su a rinka a kallon junansu ko kuma yin abubuwan da ba su dace ba na sha'awa har ta yadda mazi zai fita daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da mata a azumi shine matar ta jinkirta azumi ba ta rama shi ba har wani ramadan ɗin ya zagayo mun yi bayani a farkon darasinmu cewa in dai ta yi sakaci ba rashin lafiya ta yi ba to za ta ciyar sannan ta rama za ta ciyar sannan kuma ta rama mana yanzu matar da ta bar azumin bara ba ta rama ba har wani ramadan din ya zo to in ta zo bayan ta gama wannan ramadan din ta zo za ta yi ramuwa to abin da ya fi dacewa ya waje ba a wajen wasu malaman shine ta ciyar kuma ta yi azumi tsaib mata da ta shekara goma fa mana ta haura shekara ɗaya tana da azumin da ya kai shekara goma ba ta rama ba shin za mu ce duk shekara ɗaya idan ta ƙara sai ta ciyar da mis sai ta ƙara wani sai an ninka mata ciyar da miskinan ko kuma ya abin yake a'a abin da malamai suka faɗa shine ko shekara nawa ta yi to wannan ciyar da miskinan ba za a ninninka mata ba za ta ciyar da iya miskini a ɗaya ne kawai mana kowace rana za ta ciyar mata da miskini ɗaya kuma wajen siyar da miskinan nan kamar yadda malamai suka faɗa shine a za a iya ba su abinci mana akwai malaman da suka ce sa'i ɗaya za a ba su na abinci wanda yake ba da faffe ba akwai waɗanda suka tafi akan cewa za a iya ba su a dafaffen abinci mana a kira su a ba su dafaffen abinci a sau ɗaya a matsayin wannan azumin wannan ranar saboda abin da aka rawaito daga anas allah ya ƙara masa yarda lokacin da ya tsufa ya taba ya ya sha azumi ya kira miskinai guda talatin sai ya ciyar da su ya ba su abinci ya musu abincin rana suka ci mana yanzu za ki iya yin abincin rana kawai ki ba wa miskini shi kenan a matsayin wannan sa'i ɗayan da za ki ciyar sannan za ki iya yin abincin dare ki ba wa miskini a matsayin kowace rana ɗaya da kika da kika sha azumi akwai matsala wacce take babba wacce ana yawan tattauna ta shine menene hukuncin matar da ake binta azumin watan ramadan ba ta biya ba sai situ shawwal ya zo ta ji tana son ta yi shin ya halatta ta yi wannan azumin guda shida na shawwal ko kuma bai halatta ba wannan matsalar ana yawan tattaunata menene hukuncin matar da ake binta azumin watan ramadan shin ya halatta a gare ta ta yi sittu shawwal ko kuma bai halatta a gare ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi man sama ramadana thumma thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka kasiya middaha duk mutumin da ya yi azumin wata ramadan sannan ya yi azumin shida na shawwal to allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan wanda ya yi azumin shekara guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma a sittun min shawwal sannan ya biyar da azumin shawwal guda shida kaga wannan yake nuna cewa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan yana nuna cewa wanda ya yi azumin watan ramadan cikakke saboda al'asulu fil kalamil haƙiƙa asali a zance shine a ɗauke shi a kan haƙiƙarsa don haka duk mutumin da bai yi azumin watan ramadan cikakke ba to ba za a kira shi ya yi azumin watan ramadan ba wannan shine asali idan kuma ana so a kira shi to dole sai an samu wata karina da haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata karina da za mu iya gane cewa wanda bai yi cikakke ba ma ya shiga don haka kaga duk matar da ta ci abinci a ramadan saboda hailatta ko jinin nufasinta ko wani abu to kaga ba ta yi ramadan cikakke ba saboda haka abin da ya fi dacewa da ita shine ta fara rama azumin watan ramadan din da ake binta sannan daga baya in akwai ragowar lokaci sai ta yi shawwal mana sai ta yi waɗannan situ shawwal ɗin waɗannan azumin guda shida waɗanda ake yi a shawwal ɗayib waɗanda suka ce za ta iya yin situ shawwal ko da ba su ko da waɗanda suka ce za ta iya yin situ shawwal ko da ba ta kammala ramadan ba sun kafa hujja da cewa na na'isha tana cewa wasu lokutan nakan ba azumin watan ramadan ban rama shi ba har sha'aban ya zo ba don wani abu illa saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam mana saboda ta kara sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron zai iya yiwa ta dau azumi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatar ta sai suka ce a girman na na Aisha da kuma darajarta da neman ladanta ba zai taba yiwa a ce kamar na na Aisha a ce ba ta yin sitti shawwal ba sai suka ce saboda haka wannan yana nuna halaccin mutumin da yake da ramadan yake da ramuwar ramadan ya yi shawwal to amsar da malamai suka bayar a kan wannan shine na farko dai yin azumin watan ramadan wajibi ne kuma farilla ne don haka bai halatta mutum ya bar farilla ya yi sunna ba na biyu shine shi maganar na na aisha babu nasi a ciki mana magana ta tana ɗaukar cewa ƙila tana yi ƙila ba ta yi to kuma daga cikin ƙawaye ɗin da malaman usul suke da shi shine kullu dalilin da tsarraka ilaihi al-ihtimal batsala bihi istidlal duk wani dalili da ya zama cewa yana ɗaukar ma'anoni daban-daban to wannan dalilin ba za a iya kafa hujja da shi ba da haka na na aisha zai iya yiwa tana yi zai iya wa ba ta yi kaga tunda akwai kokwanto babu tabbas to bai kamata mu gina hukunci a kan cewa na na aisha tana yin wannan azumin ba sannan abu na uku wanda yana da matuƙar mahimmanci mutane su fahimta shine na na aisha ta ce fa tana barin azumin watan ramadan ba ta rama shi ba har shi a bane zo saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake nuna cewa ta bar azumin sunna wanda yake na nafula wanda bai waje ba a kanta ba shine ya fi dacewa fiye da ta bar azumin da yake na ramadan saboda haka tunda take barin azumin watan ramadan to shi ma na nafilan akwai alamun cewa tana barin su ba don komai ba illa don ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima sannan idan muka kaddara duka waɗannan abubuwan guda uku da muka faɗa a baya ba su tabbata ba mana na aisha ta aikata haka to aikin na na aisha tunda sahabiya ce ba hujja ba ne kasancewa ya saba wa zahirin nassin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk lokacin da aikin sahabi ya saba wa zahirin nassin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi aiki da wannan aikin nasa ba ba za a yi aiki da wannan maganar tasa ba saboda haka sai ya zama cewa zance mafi inganci shine duk matar da take da ramakon azumin watan ramadan to bai halatta a gare ta ta yi sittu shawwal ba bai halatta a gare ta ta yi sittu shawwal ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan wanda ya yi azumin watan ramadan thumma atba'ahu sittan a min shawwal sannan ya bibiyar da azumi shida na shawwal ga shi wannan ramadan din kaga duk mutumin da bai azumin watan ramadan cikakke ba to ka tabbatar da cewa azuminsa bai cika ba kuma ba za a iya kirga shi a cikin wanda suka yi azumin watan ramadan cikakke ba don haka lallai yana da kyau mu sani cewa wadainullahi a haƙƙo bilkaza bashin allah shi ne ya fi cancanta a biya saboda haka rago azumin watan ramadan azumi ne wanda yake na wajibi amma sittu shawwal ba azumi ba ne wanda yake na wajibi don haka dole sai an kaddamar da wajibi kafin a yi ragowar a cikin darasan da suka gabata mun fahimci cewa maziyi baya karya azumi mana duk lokacin da mace ta yi maziyi to wannan abin da yake kanta shine kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu abin da yake kanta shine ta wanke gabanta sannan kuma ta sake alwala saboda yana karya alwala idan kuma tana azumi ne to shi ma azuminta bai kare ba yana nan sai dai kamar yadda muka ce kada kuma wannan ya sa a yi bishasha a je a dinga aikata abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da su ba na alfasha da sauransu saboda mazi baya kare azumi wannan yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne mai sauƙi amma bin hanyar da za ta kai zuwa ga sha'awa wannan yana daga cikin abin da zai rage wa mutum lada saboda allah subhanahu ta'ala ya siffanta mai azumi a cikin hadisul kudusi wa ya da'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli yana barin sha'awarsa da abincinsa saboda ni don haka ba za a iya kiran mutum cikakken mai azumi ba mutukar yana bin hanyoyin da ah, za su kai shi zuwa sha'awa ko kuma ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan mun yi bayani akan matsala wacce take mai matukar mahimmanci wato a situ shawwal mana duk matar da za ta yi situ shawwal to lallai ya wajaba ya zama cewa ta riga ta tabbatar da cewa ta yi ta kammala ramadan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da haka a cikin hadisinsa sannan kuma maganar na na aisha da take cewa takan bar azumin watan ramadan takan ba azumin watan ramadan ba ta rama shi ba zuwa sha'aban wannan baya nuna cewa tana yin situ shawwal sannan kuma za mu fahimci cewa lallai duk lokacin da mace za ta yi za ta rama azumi to ya kamata ta nemi shawarar mijinta saboda zai iya yiwa yana da bukatarta wannan shine abin da ya sawwaka a cikin wannan darasi mai albarka a insha Allah ta'ala a darussa na gaba za mu ci gaba da bayanin wasu hukunce-hukuncen waɗanda suka shafi mata a cikin wata ramadan kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da fatan za mu kasance da ku 'yan uwa mata a wasu darsan waɗanda za su zo nan gaba mata a watan azumi mata kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa dhabu sammee addiinuun guyya tsaaraa dhabu sammee addiinuun guyya tsaaraa.